من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ka gafarta mana kurakuranmu da mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu laraba a yau da muke wato a bakwai ko ga watan muharram na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan goma na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya mun ajiye karatun mu ne ranar ashirin daidai ga watan zulqa'ada watan sha'a kenan wanda ya yi daidai da goma ga watan Satumba a wannan lokacin Allah Ubangiji ya dawo da mu za mu dora inda muke bayani akan akidun shi'a al ithnai a shari'a akidun shi'a masu imani da limamai goma sha biyu ɗin wanda suna gani a cikinsu ne kawai wato wilaya ta tsaya za mu tashi da izinin Allah a tambaya ta goma sha tara da take cewa idan to bayan haka ma sunnatu inda shiyuhi shi'a mecece suna a wajen shaihunan shi'a mu a wajen ahali sunna sunna ita ce maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayyukansa ingantattu tabbatattu da kuma abubuwan da sahabai suka yi a gabansa ya tabbatar musu kuma ya yaba musu to wannan yana nuna cewa shine sunna ina fata kai ya kai sallah can ba sai ka da cikin nan ina fata an gane sunna ita ce hiya aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam zantutukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ayi kaza ko a bari da kuma ayyukansa da ya aikata a aikace a matsayin a matsayin ayi koyi da shi a matsayin addini ko abinda da sahabai suka yi a gaban shi ya yi shiru ya kyale bai ce komai ba ko kuma ya yaba ma wanda ya yi ma amma yanzu muna son mu idan aka ce kaza sunna ce a wajen shehunan shi'a suya suke ɗauke ta ma'ana ya ce a sunnatu hum sunna a wajen malaman shi'a sunnatul ma'asumina alaihi musalam ita ce maganganun waɗannan limaman su goma sha biyu din nan da ayyukan da suka aikata su wannan ita ce sunna a wajensu ina fata an gan daga kan sayyidina ali zuwa imam na goma sha biyu shine mahadi abinda suka yi ko suka furta shine sunna a wajensu domin su waɗannan limaman nasu ma'asumai ne ba sa kuskure dan kana so ka ga wannan bayan ka je a dusturul islami wato constitution na musulunci na kasan aljumhuriyar iran na kasan iran akwai littafi da suka wallafa mai wannan sunan wato islamic republic of iran constitution of islamic republic of iran shine sunan littafin da turanci idan ka je shafi na ashirin za ka same shi isdaru zaratul irshad iraniya wanda wato ministry of guidance ministry of iran na guidance nasu haka to su suka zartar da wannan a kan shi kasan ta ginu a kan shi gwamnatin iran ta ginu ƙalu ga abinda suka ce wa dalilin da ya sa suka ce sunna a wajensu ita ce sunnan waɗannan limaman li'annahum humul mansubuna min Allah domin su ne wanda suke kafaffu musamman naɗaɗɗu daga wajen Allah mukaman da suke kai ɗin nan suna cewa Allah da kansa ne ya naɗa su ala lisanin nabi a ta harshen annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam an naɗa su ne li tablighil ahkamil waqi'iyyati domin wa mutane hukunce-hukunce na yau da kullum fala yahkumuna ba sa taɓa hukunci illa anil ahkamil waqi'iyya sai dai akan hukunce-hukuncen abubuwa da suke faruwa current abin nan inda lahi a wajen Allah ta'ala kama hiya kamar yadda take a wajen Allah ka je ka duba usulul fikil muqaran a mujalladi na uku shafi na hamsin da ɗaya na Muhammad Rida al-Muzaffar haka suka ce falaisa na izin maksuratan ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato anan sunna a wajen su bata takaita akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shi kadai ba kuma ba manzon Allah bane al-ma'sumi wahadahu. wala farqa fi kalami a'immatil ma'sumina al-ithnai ashariyya wato babu bambanci tsakanin maganganun limaman shi'a din nan ma'asumai kenan in ji su su goma sha biyu ɗin nan baina sinni tufulati wa nubujil afli wato babu bambanci tsakanin ɗan ƙaramin yaro jariri ya maka magana ba bambanci tsakanin maganansa da maganan babban mutum adult wanda yake mai cikakken hankali babu li'anna min sifati a immatihim domin yana daga cikin sifofin limamansu na shi'a an ya kuna ma'asuman shi ma'asumi ne saboda haka ko da ƙarami yaro ne ya faɗa maka abu to haka yake a wajen babban wa min sifati zaruriya yana daga cikin sifofi na dole kawai wanda ba sa dole kawai su da su al-muhimma wanda suke masu muhimmanci bal min shara'itil imama ta yana daga cikin sharuɗa kafin ka zamanto limami na shi'a jagora na shi'a an ya kuna ma'asuman shugaban nan nasu ya zamanto ma'asumi ne wanda baya kuskure kan kamar yadda annabi muhammad yake baya kuskure sallallahu alaihi wa sallam ya to ya kubuta ma'asumi ne min jami'in raza'i daga dukkan abubuwa marasa kyau wal fawahish da dukkan abubuwa na alfasha ma zahara minha irin abinda yake alfasha ta bayyane wa ma batana da alfasha ta boye min sinni Tufula kuma wannan yakan kasance tun yana shekarun shi na jariri hakkal wafa har ranar da mutuwa za ta ɗauke shi duk abin da suka furta haka ne kawai karka bincika domin su a can gaba ma za ka ji sun ce ayan nan da take ce wa mayan tiku anil hawa baya magana bisa sun zuciya in huwa illa wahayu yuha din nan to limaman su ne ba sa taba magana akan son rai ko based on desire duk abin da kaga ya furta to in huwa illa wahayi yuha wahayi aka masa saboda haka kada tun yana karamin yaro shugaban su har ya girma har ya tsufa har ya mutu maganan shi ɗaya ne wanda ya furta tun yana yaro tun yana karami har ya mutu magana ɗaya ne kawai in ya furta magana haka ta ce amdan da gangan ya faɗe ta wa hawan ko ta hanyar rafkannuwa ya faɗe ta da rabkannuwansa da abin da ya faɗa bisa ganganci da abin da ya faɗa bisa rabkannuwa duk da ya suke su ba sa rabkannuwa wa an ya kuna ma'asuman ta hawi, ma'asumai ne daga dukkan wata rabkannuwa wal khata'i da kuskure ba sa abu a bisa kuskure wani siyan ba sa mantuwa su yi abu a bisa mantuwa waɗannan abubuwan duk an ɗauke su daga kansu ina fata an gane ko duk an ɗauke shi daga kansu <clears throat> ba sa kuskure ba sa rafkannuwa ba sa mantuwa sannan kuskurensu da rafkannuwansu da kuma su faɗi wani abu a bisa abin nan a bisa kokonto dukkan shi haƙƙun ne kawai kamar amdan ne duka abu ne ɗaya ne ba a ware maganan shehunansu ko limamansu na shi a ce wannan maganan da malam ya yi ya faɗe ta bisa kuskure ne yau ya gyara babu ko ya sha'afa ne Allah sarki malam ya sha'afa ne ya manta ne babu a wajensu ina fata an gane ku duba wannan bayanin a littafinsu a ka'idul imamiyya wato aƙidun shehunan shi'a sha biyun nan fi saubil hiljadid wato a sabuwar riga aƙidunsu a sabuwar rigansu shafi na casa'in bakwai, alfaslu salis fasali na uku wanda ya bayanin al'imama shugabanci irin na shi'a ina fata an gane wannan yadda suka ɗauki limamansu ke ba sa kuskure ma'asumai ne ba sa mantuwa ba sa sha'afa ba sa rafkannuwa abinda suka faɗa a bisa sani da gangan ɗaya ne da abin da suka faɗa bisa kuskure ko rafkanuwa duka ɗaya ne kuma limamin su tun yana yaro shekara biyu shekara uku eh, shekara ɗaya shekara biyu shekara uku har ya tsufa ya kai shekara saba'in ko tamanin in Allah ya tsawaita rayuwarsa duk maganganun shi ɗaya ne abin da ya faɗa yana yaro nan duk ɗaya ne domin su Allah ya kare su ba sa kuskure kada ka yadda ka ce wannan ya faɗe ta ne bisa yaranta yana yaro ne ya faɗe ta ƙarami yaro gaskiya ne gaskiya ne ina fata an gane ko yawa don ka duba annabi isa ma yayi magana yana menene yana credit yana tsumman goyo yace inni yace innani inni abdullahi a kamiyar kitaba wa ja'alani biya? wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati wa lam akun jabbaran shakiyan yayi bayani irin wannan ka isa ka ce wannan maganar akwai gyara to ba su ma tun yana tsumman goyo ma har yayi maganar to daidai ne ka sa kuskure Allah ubangiji ya rufa mana asiri so tambaya ta ashirin السؤال العشرون idan fahal ballaga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ash-shari'ata kullaha qabla wafatihi fi i'tiqadihim shin a wajen aƙidun shi'a sun yadda da cewa annabi sallallahu alaihi ya isar da saƙo gaba ɗaya ya isar da wahayi da manzancin da Allah ya bashi da saƙon da Allah ya bashi ya isar da shi gaba ɗaya ba abin da ya rage kafin ya mutu mu a wajen ahli sunna e eh, nabi sallallahu ya isar da dukkan sakon Allah zuwa ga al'umma ta kafin ya mutu Allah ma yace al-yawma akmaltu ko lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan mu imani manzo Allah ya isar da sako yanda mu ahalus sunna mun yadda da cewa annabi ya isar da sako gaba daya bai mutu ba sai da ya bar mu a bisa tafarki ko madaidaici fari pat wanda babu bambanci tsakanin darensa da yininsa ko ba mai kaucewa ya zame gabarin tafarkin illa hali sai dai halakakke haka ko to haka ma su ma shi'a a wajen su sun yi imani sun yadda da cewa annabi ya isar da sako gaba ɗaya kafin ya mutu ya isar da duk wani abu na shari'an Allah jawab amsa la banda wannan a wajen yan shi'a su a wajen su sakon annabi bai kammala ba ya mutu shi yasa limaman su suka yi taking over wannan shi ma ya rika delivering delivering delivering sayyidina ali yana isarwa yana isar da ya mutu sai ya mika wa next imam ya dasa yana dora ya mika ma menene the third imam li imami na uku ko yana isarwa yana isarwa yana isarwa yana isarwa ya mika wa na hudu na hudu da ya mutu ya mika wa na biyar na biyar da ya mutu haka haka haka yanzu a wanda ake jira final shine mahadi ne na goma sha biyu so sakon annabi dai yana nan a hannunsu har yanzu akwai abin da annabi bai isar ba mutuwa ta zo ta datse shi yanzu su ne suke menene suke isarwa bal suka ce a'a ballaga an, manzo Allah dai ya isar da wani bangare ne wani yanki mina shari'ati na shari'a wa auda albaki ya bar ragowan shari'ar inda aliyin a hannun sayidina ali radiyallahu anhu Allah ubangiji da shi so a cikin shari'a wani portion ne wani dan yanki ne sai annabi ya isar wa mutane mutuwa ta zo ta dauke shi sai ya bar sauran shari'ar gaba dayanta, misali a ce annabi ya isar da misali ko 20% ko 25% ko 30% sai mutuwa ta zo ta fizge shi sai ya bar 70% ina manzo Allah ya isar da kashi 25 ko 30 misali sai mutuwa ta ɗauke shi sai ya mika kashi 70 ɗin a hannuwa ya damka shi a hannun sayyidina Ali da annabi ya mutu kenan kun san dama su a wajen su ba a wani Abubakar ba shi ne khalifa ba Umar ne bayan shi ba Usman bane kai tsaye kawai annabi yana mutuwa kawai sayyidina ali ne kawai ya to connected aka jona kawai shine khalifa sai sa annabi ya dauki dukkan shari'an da ta rage da bai isar din ba ya danka ta a hannun wane ne sayyidina ali radiyallahu kamar yanda suke cewa kenan hujja fa qala ayatuhumul uzma akwai ayatul lahi wai ayan su al uzma babba wanda ake kira shihabuddin najafi shihabuddin an najafi wanda yake ɗan garin najaf kun san najaf kasan najaf da gari birnin najaf da yake iran tsarkakakken birni ne yadda kake daraja makka idan ka je yanda yake harami ne ko yadda kake daraja madina in ka je saboda haramin manzon allah sallallahu alaihi wasallam to su ma garin najaf gari ne tsarkakakke shi ma yana da nashi harami wajen yan shi'a Shi ne babbar senta kamar yadda madina ta zama to senta na watsa shari'ar Allah da musulunci da annabi ya kaura ko to yadda najaf take a wajensu kamar yadda madina da take senta ce ta menene ta annabcin manzon Allah sallallahu sallam inda yake daga nan yake abun nan eh, tafiyar da harkokin duniya na musulunci to su ma haka najaf din nan to wannan mutum aka ce an najafi wato wanda ya bullo a wajen kenan don a nuna maka babba ne yana da daraja ma tun da ɗan wannan najaf din ya ce innan nabiya da abin da ya faɗa shi wannan shaihin nasu ya ce innan nabiya sallallahu alaihi wa sallam lallai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam baqat alaihi fursa wato time lokaci ya yi kunci a gare shi lokacin idar da saƙon musulunci was so limited wato lokacin ɗan kaɗan ne ina fata an gane ko yawa lokaci ya yi kunci ya tsuke masa walam ya sa'uhul majal lokaci bai samu yalwataccen lokaci ba lita'alimi jami'i ahkami dini wajen koyawa mutane dukkan hukunce-hukuncen addini lokaci ya yi wa annabi salsalan karanci kwarai da gaske ya masa kunci lokaci ya matse masa bai samu yalwataccen lokaci na isar da dukkan hukunce-hukuncen addinin musuluncin nan lafiya ma musamman ma in ji su ma'a adami kifayati isti'dadin saboda a lokacin mutane ma wato hankalinsu ma baya makan addini mutane ba su ma shirya wajen karɓan ma sakon manzon Allah ba sallallahu sallam litalaqi jami'i ma saboda su samu dukkan abinda annabi yake bukata ilaihi tula ƙurunin tun wancan zamani mutanen an suna can waɗansu suna can waɗansu suna can ga yaƙe-yaƙe annabi ya tafi ya yi wata ya je yaƙi sahabai an tura su can sun yi wata sun yi shekara suna yaƙi ina ba su samu daman da suka zauna ma ba har suka menene suka tsotsi musuluncin gaba ɗayansa ba annabi bai samu ba fur kwana biyu an tafi yaƙi fur kwana uku an tafi yaƙi fur kwana uku an tafi wancan yaƙi an tafi wancan yaƙi an naɗa wannan tawaga an naɗa wannan tawaga to irin wannan ya shagaltar da ni bai samu fursa cikakkiya ta menene ta isar da musuluncin nan ba ko mutane ma we are not ready to accept ba su ma shirya ma karɓan ba su ma shirya ba na karɓan ma musuluncin ma in ji su fa wannan maganar da na faɗa je ka kutu na biyu ka duba ta'aliqatu ayatihim wa sayyidihim shugaban su Shihabuddin Najafi yayi ta'aliki comment yayi akan wani littafi mai suna ihqaqul haqqi ihqaqul haqqi eh, tabbatar da gaskiya wa izhaqul batil da rusa barna litusturi wani malamin su tusturi ne yayi wannan baya yayi wannan littafin shi kuma na shihabuddin najafi yayi sharbi akan yayi ta'aliki idan ka je littafin ka duba volume 2 mujalladi na biyu shafi na 288 zuwa 289 al-matsalabu sani idan ka je kama a ce unit 2 a wannan shafin Wanda chapter e unit 2 al-matsalabu sani da za ka samu wannan maganan a ciki وقال إمامهم الأكبر الخميني Eh? sannan kuma akwai wani babban shugaban su limamin su shine kumaini wanda ya mutu kin, wanda ya kawo revolution din kumaini shi kuma ya ce wa wadihun abu ne bayyananne bi annan nabiya da domin shi annabi lauka kad ballaga bi amrin imama da ya isar wa mutane saƙon muhimmancin limanci da jagoranci طبقا لما Allah الله به كما يند ألا يقوم مستشدا أشيء النبي يا wannan sako? وبذل المساء في هذا المجال kuma da a ce annabi ya yi bayani cikakke a wannan bangare ya yi wa al'umman nan bayani cikakke kan muhimmancin jagoranci da shugabanci na limamansu lama na shabar buldanil islamiyya da ba a samu a kasashen musulmai kullu hadhihi ikhtilafat da ba a samu waɗannan saɓani da ake samu yau a ƙasashen musulmai wal mushahanat da kiyayya da gaba wal ma'arik da yake-yake tsakanin shi'awa da sunna ba dalilin da yasa ake samu wannan kiyayya da gaba da faɗace-faɗace da yaƙe-yaƙe tsakanin sunni da shi'a annabi bai isar da wannan saƙon na muhimmancin zuwan limaman su nan ba ne kayan bai shi bai samu daman isar da wannan ba da ya isar ya yi sharhi ya bayyana ya yi raga-raga-raga da bayani game da su in nan da zuwansu da muhimmancinsu to da ba a samu wannan rigima da ake samu ta duniyan shi'a da duniyan sunna da kashe-kashe da ake wannan sun dana ma wancan bom a masallacin wancan su ma sun kai wancan sun kai hari wancan sun kai hari ba annabi yana cikin bayanin hukunce-hukuncen shari'a kafin ya zo kan kima a imma nasu din sai ajali ya yi ne sai ajali ya ɗauke shi shi ya sa shi kuma sunni sai suka rike iya inda ya tsaya a bayanansa kafin ya mutum to su kuma da aka danka sayidina ali na imaman sai ya yi bayani sai sunni suka yi rejectin abin da ya karu a kai su kuma suka rike shi yasa ake sa mu mun tsaya a nan su ko suna cewa hadda ƙari ina fata an gane kaga ai sun tabbatar mun tsaya inda annabi ya tsaye da mu kenan kuma sun tabbatar muna rike da inda abinda annabi ya mutu ya bari kenan a shi rijiman da muke dama kan ƙarin da babu shi a lokacin kaga rabbi ne masu a kansu rabbi ne ma a kansu a fata an gane ku walamma walama zahara khilafun khilafat da ba a samu bayyanan saɓani ba fi usuluddin a asalin aƙida na addinin musulunci nan wa furu'ihi da kuma rassansa na fikihu fikihu ba domin a aƙida shine usuluddin mun bambanta da shi'a a furu'a abinda ya shafi mu'amalar da hukunce-hukuncen fikihu mu ma mun bambanta mun bambanta da su suka ce to dalilin duka annabi bai samu dama ya yi bayani mazhaban imamansu bane da kyau yasa ake samun wannan wanda yake sai tabbatar da wannan maganan reference din yana da littafinsu a duba kutunan na uku kashful asrar tona asiri wani littafi ne da aka wallafa na shi'a mai suna tona asiri in ka je ka same shi shafi na 137 zuwa 138 alhadisu sani wani hadisi ne da su in ka je a ciki akwai hadisi na biyu fil imamati wanda ya magana akan shugabanci ina fata an gane za ka samu wa qala Kumaini ya ci gaba da cewa wa naqulu mu shi'a ga abinda muke cewa bi annal a. kai dukkan annabawan Allah ma lam yuwaffaqu ba su samu dacewa ba ba su samu muwafaqa ba fi tanfizi maqasidihim wajen zartar da manufofinsu wa annan laha sayab'athu fi akhiri zamani Allah zai aika wani wani babban mutum a ƙarshen zamani ya ƙumu wanda zai tsaya shi tsayuwan daka bitanfidi masailil anbiya'i wajen zartar da sauran abin da annabawan Allah ba su samu daman zartar da shi ba a rayuwarsu kun ganar sun kawo annabawan in general akwai annabi wani bai samu zartar da sakon shi duka ba mutu ya mutu wannan ma ya zo bai samu ya zartar duka ba wannan ya zo wannan ya har annabi shi ma muhammad sallallahu da ya zo bai samu daman isar da dukkan sako ba saboda haka a karshen zamani Allah zai aiko wani mutum da zai zo ya tattaro dukkan abinda da kowane annabi ya rage na saƙonsa bai samu daman zartar da shi ba shi kuma ya zo ya zartar musu to ba mu san kuma al'ummomi ba domin na wancan annabi an ɗauko ragowar shi ka kuma sun tafi sun daɗe da musa to ba mu san yadda abin nan yadda abin zai kasance ba to a nan wanda zai taso in daga cikinsu yake kenan wanda zai taso ya tattaro duk ya isar ɗin daga cikinsu yake kenan ina fata an gane ko mai son gani wannan magana ya je can footnote shine mas'alatul mahadi ku duba ai mahadi ne nasu na karshen ko shine to ai wani ma ya taso a Nijar ko ba ku gani a a ba wani dan Nijar wani shehi da wata alƙibba yace shine mahadi Nijar ne ko Kano ne ka san komai daga can yake fitowa wani tashi na'am da Allah ba ku gan shi a whatsapp ya yadu ba ni ina da shi ina da shi yace mahadin da ake faɗa zai zo na ƙarshen za yake ni ne ni ne ni ne na ga yan agaji ki ya dai a bayan shi yace shi ne ai shi ne mahadin babu wani mahadi shi ne rawanin shi da wata fara-fara alkebba haka mil color haka na fata an gane sannan aka samu shi ma wani shi ma ne da ƙullo ɗin wanda yake cewa shi ma ina jin ɗan sudan sudan ne ko kuma ɗan nijar ne shi ma yake yana ba da kistan waliyai ya ce akwai wani waliyi sunan shi waliyi nasiru ya ce suna tafiya akan bahar maliya ɗin ya ce wanda yake tsakanin sudan nan da jidda wa yake to yana tafiya da shehi wai da yaran shi waliyin a ruwa suna taka ruwa suna taka ruwan ko ma idon sawu bai zo musu ba eh, yana taka ruwa ko ma idon sawu ruwan ma bai zo musu ba sai yake maka to za mu hau tekun na. in ka ji na ce Allah na kira Allah to kai ka kira ni ka ce shehi nasu shehi nasu to ana tafiya ana tafiya ana tafiya can yake Allah ya ce shehi nasu to ana tafiya yake wai sai shaidan sai ya zo masa yake kai wawa ne shi yana kiran Allah a cikin teku kai kuma ka bar Allah kana kiran shi waye shaidan ya ruɗe shi wata hashen ya ce Allah shi ma ce Allah sai kawai teku ya ja kawai kasa wai da wai da wai da bai gan shi ba sai gan shi can yana nutsa sai haka ya tsamo shi ce kai kuma ya aka yi haka sai wallahi wani mutum ne shaidan ne zai ruɗe ne yake ni wawa ne ai kai kana kiran Allah ne kuma ina kiran ka ina shirka abinda nake shirka ne da na biye masa da kace Allahu ni ma nace Allahu shine na yace ai baka kai matsayin ka kira Allahu anan ba cikin teku fa resti wai bai kai matsayin ya kira Allahu ba ina fata an gani take ni za ka kira ni za ka kira ina fata an gane ko to na masu rejoinder a facebook na ce to ka duba Allah ya yi gaskiya da malaman tafsiri suka ce mushrikan da masu bauta gumaka sun fi sauƙin shirka akan mushrikan yanzu domin na da idan suka hau teku wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu dina idan shirkan da ka san suna yawo da gumakansu idan suka hau teku suka ga igiyar ruwa na ka mi zai teku zai jirgi zai juye ya kifar da su sai su mance da gumakansu su rika kiran sunayen Allah suna tsarkake Allah falamma najahum ilal albarri lokacin da Allah ya tsallatar da su suka taka suka hai idahum yushrikuna sai su yi rizumin suna bauta ma gumakansu su in sun shiga hatsari sai su jefar da gumakansu sai su rike Allah da kyau ya rahmanu ya azizu ya an anta nasiru la ilaha illa anta su yi ta tsarkace Allah idan suka ga sun tsallake tsaf sai su koma shirka waɗancan ba a cikin jirgin ruwa ba ne suke tafiya Allah ya faɗa shi ma wannan ba a ruwan ba ne na su nema da tunda ba a jirgin ruwan bane wai da kafa ne to ashe su ya dace su kira Allah da kyau to amma wai a irin wannan situation yake ce kada ka kuskura ka kira Allah a nan ni za ka kira matsayinka bai kai ba to shine malamai a ƙarƙashin wannan ayan da suka zo tafsiri suka ce anna mushriki zamanina aghlazu shirkan min al-awwalina li'anna al-awwalina yushrikuna fi rafai ويشركون يخلصون في الرخاء ويخلصون يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة أما مشرك زماننا فشركهم دائما في الرخاء والشدة ما لما يستطيع مشركا دا سنفي صوت شركة أكم مشركا منينتم domin mushrikan farko idan suka shiga matsala da kunci da halaka sai su mance da gumakansu su koma ma Allah gadan-gadan yayin da Allah ya yaye musu wannan shirkan a matsalan sai su koma shirkansu amma namu ana cikin halaka maza ka ji yana cewa jesus jesus ya haika ji kus kawai har ya mutu yana kiran jesus har ya mutu yana kiran shehi yace namu ba sa janyewa ma su jingina shehunansu da abun shirka su sun ga bala'i da mutuwa no kowa yana takama ya mutu da sunan shehin a bakin shi mu duba dan shiya idan za a harbe shi zai ce labbaika kaya yana alfahari ya mutu da menene ya kira sunan husaini da shi ya cika a bakin shi mu kuma annabi yana cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna amma yana alfahari ya mutu da wannan kirista yana alfahari karo za a yi rami za a faɗi za ka ji jesus jesus jesus har ya mutu bai aje jizon a wannan lokacin ya samu lafiya ya kira Allah idan an haye ya koma su ba su ba sa wannan to ne aka ce shirkan su a kowane lokaci kowane lokaci shirka suke Allah ubangiji ya rufa mana asiri ta ku duba duk annabawan Allah a ce akwai abinda kowane annabi ya gutsure bai isar ba bai isar ba bai isar ba cikinsu ne za a taso da wanda zai tattara dukkan abin da annabawan Allah ba su isar ba shi ya isar wa mutane shi in ji kuma yi shi ne mahadi mai zuwa kenan ta sai dai ai eh, su je su samu wancan da ya fito na nijar su ce kai ya haka mu ba mu san ka ba a kai kuma kake kai ne mahajin da babu wani mahadi kai ne mahajin haka za ka tarar da su kuma ina ce muku wallahi ba zan yi kafara ba ko in Allah ya tsawaita rayuwanmu ko rayuwar wani a nan sai ya ce sai na faɗa wata eh, sai ya ce wani ya faɗa wata rana sai an samu mai fitiya ce shi annabi ne wannan yan abubuwan da kuka ga ana shimfiɗan nan haka ana shimfiɗa ana fara da ni ne mahadi ni kaza ni ne kaza to nan gaba sai an samu mai fitowa ce ne annabin karshen zamani domin annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai an samu mutum arba'in a zamunuka daban-daban kowa yana fito yana shi ne annabi a samu nasu ya wuce an samu musayi ramatul kaza ko an samu irin su saja an sami irin su ahmad gulam wanda yan kadiyaniya yan ahmadi eh, mutumin indiya an same su to manzo Allah dai ya nuna sai an samu mutum nawa mutum arba'in kafin a yi alkiyama yanzu an samu waɗansu da yawa wani ma ya kulla wani kai ba baka ma sani ba to sai an samu arba'in to sai an samu wani tsakanin Nijar din nan da su Kamaru da Najeriya ina tabbatar muku ta gamu tunda yanzu abun ya fara ba samu yar annabi ba ko jika annabi a Nijar? to an samu yashi yar annabi duk wannan shimfiɗa ce shimfiɗa ce kasashen ana shan wani ruwa da take bayarwa kuma an sake amma ka zaɗin da ka ji masa karanta ayatul kursi ko la ilaha illallah menene ta kasa ma a kasa yanzu an samu wannan shahidi yana ta cikin rijondan da na makanaka mu wannan ilimin muna faɗa ne mun san akwai jahilai da ba su ba za su yadda ba ba za su karɓa ba to don wasu ba su karɓa ba me zai hana mu faɗa ilimi ne sai nake masa ayya eh, za a yi mu karɓa aka rama kalla? alhalin Allah ya ce wa kaifa takfuruna billahi wa antum tutla menene alaikum tutta kaifa takfuruna billahi wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin Allah ce ta za a yi ku wa Allah alhalin ga Qur'ani ana karanta muku ga sunnan manzo Allah a gaban ku nace to ai Allah ba ya ba amsa ta za a mu karba abinda kake nace wancan shaidanin da kake shaidan ne ya rudi wannan to kai ya fi kama shi ne ma'alu suna ne ya gamu da shi a ruwan ma aka ce shaidan ne domin shaidan ne ce kana fa shirka da kake kiran shi shi ko yana kiran Allah ka bar Allah kake kiran shi yace wai shaidan ne ya yaudare shi ya sa ya lime na ce ƙarya ne alu suna ya gamu da shi a ruwan aka ce shaidan ne ana fa fifita shi yana bayani ana dan gyara alkib da masu fifita shi amma an yi asaran wahala Allah rufa mana eh exactly suna raya matattu su kuma suka ce yau mai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wai wai malaman zamanin annabi matsayin su ɗaya da annabawan banu Isra'il to annabawan banu Isra'il ai annabi Isa annabin bani Isra'ila ne ya raya matacce ya miƙar da guragu ya warkar da makaho yace duk suna yi kuma shehunansu zai iya mutum ya mutum zai buge shi ya buga shi ya tashi duk fa ya faɗa amma ka ga wai waje an cika ana Allahu akbar kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa annabi ya ce man ya ishfikum minkum wanda Allah ya tsawaita rayuwar shi a cikin fa sayala ikhtilafan kaseeran zai ga sabani da hayaniya da hautsunewan al'umma amma fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawaji wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar za Allah ce wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa zai gari sabani da maganganu da abubuwa kowa ya zo ya baje kolin abubuwa na rikitarwa masu yawa annama annabi ya ce duk wanda ya riko da sunnata. da sunan khalifofi na hukumin na abubakar umar usman ali har abada ba zai taba bacewa ba sai dai kwaya ya garu a can ya hautsi ne ya yi karo ya faɗi kai kana nan a kaɗi ma malam saboda ka yi riko da ne sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yace na muku gargaɗi na hore ku kada ku kuskura ku yadda da wani abu tusassun abubuwa da sababbin abubuwa da za a rika kirkirwa ana tusa addini duk wanda ya bi su ya bata duk wanda waɗannan abubuwan suka ɓadda shi kuma jahannama za shi ina fata an gane to haka za ka tara Allah ubangi ya rufa mana asiri mu je tambaya ta 21 ma mawqifu shuyukh shi'ati menene matsayin shaihunan shi'a min marwiyati sahaba game da riwayoyin da sahabai suke na hadisai abubakar eh, abunda abubakar ya ruwaito hadisai ko abdullahi dan abbas ya ruwaito hadisai da yawa daga manzo Allah abdullahi dan umar ya ruwaito abdullahi bin mas'ud abdullahi bin abbas sannan kuma akwai abu huraira ko su ruwaito hadisai da yawa ga suna a sahih bukhari muna karantawa Allahumma to irin abin da sahabai suka ruwaito mana in nan suka yi compiling din shi suka tara mana shi yau shi muke karantawa yau mun karanta hadisai akan sharuɗa yawanci za ka ji an wane an wane an abi hurairata an wane an wane an wane ko an abdullahi bin umar an wane an wane an jabiru bin abdullah to ya matsayin shi a game da riwayoyin hadisai da sahabai suka ruwaito mana yaqulu alu kashif al wato babban malamin nan dan gidan kashiful ghita ku duba irin sunayen da suke bawa kansu kashiful ghita mai yaye abinda aka rufe wato shi matsayin jaji amma yakan yaye wani shamaki da zai nuna masa malauhil mahfuz shine zaka ji irin laƙabin da suke ko a ce ayatullahi. wato shi kansa ma inda yake din wata aya ce ta Allah a doron kasa da ka gan shi ma ka san lalle Allah yana nan shi ne ayatul lahi ayi ayar Allah shi din nan da kake gani sign ne na Allah da ka gan shi ma dole ma ka tuna Allah cewa lalle Allah yana nan ko ba ka ba bishiya ba aya bace ta Allah da in ka kalle ta zaka ga kudurar Allah a jikinta kai imani in ka kalli dutse in ka kalli sama in ka kalli tawari in ka kalli wata shi ma sai su sanya ma shehunan su ayatul lahi ayar Allah ce musamman a nan take yawo a doron kasa to shi kuma wannan kashiful ghita mai kwaye abin da aka rufe na ilmul gaibi kenan an shi'atihi bi annahu. da abin da ya faɗa game da su shi'a mabiyansa la ya'tabiruna min as-sunnah a'ani al-ahadith an-nabawiyya ba sa la'akari ba sa yadda da duk wata sunna abinda ake nufi hadisan da aka ruwaito na annabi ba sa yadda da wani hadisin da ya zo daga bakin wani illa ma sahha lahum min turuqi ahli an jaddihi sai dai hadisin da ya zo within familin sayyidina ali hadisin da ya zo daga bakin sayidina ali wane ne ne sai bakin alhassan sai bakin hussein sai bakin muhammad ko sai bakin ali sai bakin ja'far sai bakin musa haka haka su goma sha biyar din nan abinda aka ce wannan ya rawaito daga wannan daga wannan daga wannan shine hadisi a wajen su apart mu waɗannan alul baiti ina waɗannan familin ali mutum goma sha biyu din nan limaman su duk wani hadisi da ya zo ba ta bakin su ba shi ba hadisi ba ne a wajen su ba su yi imani da shi ba su yi da shi ba a to mutane da suka ce duk sahaban annabi sun kafurce ta ya za a su ne su yi imani da hadisan su ma ko ba haka ba a mutumin da suka mutanen da suka ce maganar su ma tana shafe ta Allah ko ba haka ba ta kore ta Allah tasu ta tabbata ta ya za a su saurara maka maganan wani sahabi ko maganan wani ahalin sunna ko maganan wani malamin sunna maganan mahalikin ma ta su limaman su ta share ta ta kawar da na Allah ta sun kafa nasu a madadin na Allah sai za su saurara ma wani a duniya in ba waɗannan limaman ba ya'ani kaga idan ka ɗauko daga mahadi tana haura tana haura waye kakansu na ƙarshe sayyidina ali kenan sayyidina ali shine baban husaini ko baban al-hasan sannan baban waɗanda wannan jikokinsa su ne ƴaƴan waɗannan har aka zo har mahadi shine abin da ya zo daga bakin mahadi ya zo daga wancan har ƙarshen kakansu shine sayyidina ali maganar da ta fito daga bakin waɗannan ita ce hadisi a wajen ita ce sunna to hadisan da suka suke cewa sun fito daga bakin su su suke kirkiro su su manna musu su danganta su sai sai yi ali Allah bane bai kona su ba shi ya faɗa ah, da kagari a'ani yake ya'ani abinda yake nufi ma rawahu an abihi al-baqi an abihi zainul abidina an al-husaini as-sidqi jika an abihi amirul mu'minina sai an rasulillahi salamun lahi alaihim jami'an wannan shine can can isnadi sanadin hadisin can na mazaje da suke ruwaito hadisi a ce a ruwaito daga sadiku sadiku ya ruwaito daga baban shi bakiru bakiru ya ruwaito daga baban shi zainul abidina zainul abidina ya ruwaito daga al-husain shi kuma al-Husayn ya rawaito daga mahaifinsa Sayyidina Ali Amirul Muminin shi kuma Sayyidina Ali ya rawaito daga manzon Allah to wannan su ne kawai in kaji an ce an Sadiq an Abi an Anil Baqir an Zainul Abidina an Husayn an Ali an Rasulillah shine hadisin su da suka yi imani da shi amma an wani san an wani san an jabir an abdullahi an abi hurairata ina baya cikin cen waɗan jerin gwanon waɗannan ba sa karɓan shi wa amma ma yarwihi mislu ku duba amma abinda za a ruwai ake ruwaita mislu abi huraira wa samurata bin Jundu wa marwana bin Hakan wa imrana bin hisan al-khariji wa amru binu al-as wa nazairuhum falaisa lahum inda imaniyyati min al-i'tibar wannan shehunan shi'a ba sa la'akari da su ɗan shi'a ba sa maɗaga ido ko su buɗe kunne su saurare su a matsayin wai sun kawo wani hadisi miqdara ba'udatin ba sa kaddara maganan su ma yanda ma maganan su ba ta kai darajan ba'uba ne sauro ba'uba sauro kamar yadda Allah ya ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatin fa ma fawqaha suka ce ba sa kaddara ba sa kimanta maganan su ma sauro fi su daraja a wajensu ba ta kai sauro daraja ba maganarsu su kansu ma ba su kai ma darajar sauro ba su abu huraira da su irin samurata da su abin nan ballanta na har maganar su ta zamanto mai daraja wannan maganar ka je can aflus shi'ati reference ka je aflus shi'ati wa usuliha asalin shi'a origin na shi'a da asalin su ka duba shafi na 83 zuwa 84 tamhidun wa tawfi'a ka duba irin preface din nan farkon ma bayanin littafin kafin a shiga ma kafin a shiga littafi irin dan fadakarwa preface na littafin sun ce irin waɗannan sahaban manzo Allah su waɗannan ba su kai sauro daraja ba ballanta na ma a saurari maganar su kaga tun a muqaddima ka karanta ka san matsayin sahabai saboda haka ba abun mamaki bane don baka samu maganar su ba domin tun a muqaddima sun nuna maka ba su kai sauro daraja ba sai za a su kawo maganar su Allah rufa mana asiri ina fata an gane ko to za mu tashi a walidhalika saboda haka fa inna min usulin yana daga cikin asalin aqidan shi'a anna kulla shay'in duk wani abin da ka ji lam yakhruj min indihi duk wata magana ko ne hadisi da ka ji ba wai daga baki shugabanni dan shi'a ta fito ba to fa huwa batilun wannan maganar fatacciya ce ƙarya ne kar ma kai da akari da ita Allah ubangiji ya mana albarka ya samu dace rufa mana asiri to kuma Allah ubangiji ya shirye su ya dawo da su hanya a in masu shiryuwa ne Allah ubangiji kuma ya magance mana sharrin su in ba masu shiryuwa ba ne tabbatar da mu akan gaskiya har mutuwa ta zo ta rike mu a ta da mu akan imanin mu da sunna a gobe kiyama wali waliyu zalika wal qadiru alai gobe za mu ji raddi akan wannan insha Allah in Allah ya raya mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله